iful qalba magana safi sako na rauna na zuciya zuciya ne sarki me ke rauna na shi sabo mas'ala ta ashirin da tara daga illolin zunubai wato matsaloli me ke sa haka musulunci ya kane magana da sabe da ba sai ya aka yi abubuwa su kafa yanzu ne muke gane su guda bayan guda ban tuno wannan maganan masijiyar da da sai yanzu nake gani tun tuni ne ban san matsala ne dalili ake kashe maciji ba in an magana kashe maciji kawai muna kashe ana cewa kila zai ko saboda ciwon sa amma bakin girin maciji ya wuce cizo kawai ya wuce don kai ina ta mai yadda muke adawa da maciji to shi ma kare tarihi sun zai bugu sun mai bai ko da yake tun farko shi ma kare annabi ya ce bai san kannuka ai ka gani shi ba a fili ma yake ban ga haddu a in kare ban kana tsoron kare irin na jahiliya ke in ka tafi in bai kare na hausa dinga inda kare yake annabi baya inda kare yake annabi baya to ba zai shi kama sai ka samu kake kare shi ne du'a in kare inda kare yake annabi baya inda kare yake annabi baya to haka kuma ƙarshen da zai kaga ka samu abu da sauƙi a eh? Eh. ana kowa gidajen mu za ka ko gidajen da suke haka sosai kuwa akwai gidajen da za ka gani hatta ma mutanen gidan zai su ce in ka je in ba ko ya zo za ya ɗauko sanda za ce masa a ana daga gaje shi ɗan gidan yara gidan da sun san shi eh <laughs> to sai abin da ya lamarin da ya hmm? Aa wancan ne fasara ne ba fasara ba da aka ce umarni uku ai kaga ba rana ɗaya ne ba kaga na kwana uku ne ai kaga umarni uku ka ce barna barna ba ya ce kaki da kamar misali ne ka ce ka Allah to wallahi wallahi wallahi ba yadda ba zuwa dai eh, fahimta ne na amma maganan ba sai karo ba sabuwar wani sabuwar ta wani rigina ba kwana uku ne yau an ganshi a masa gargaɗi ko mu duk dama abin da ka gama na ce na fassara risalar an ganshi a masa gargaɗi an ka sake bayyana a masa gargaɗi ka san ku duk inda ka masa gargaɗi ya bace don ya ka sake da nan ranar shi da zai ma bayan kwana uku bayan wani lokaci sannan a sake ganin sa har yanzu bai kai ruwa eh eh haka na'am al to ga ifru qalba sako na rauna na zuciya ba shi uqubatiha daga cikin ukubobin sako annaha to ga ifu khairal qalbi ila Allah na rauna na tafiyan zuciya zuwa ga Allah dole sarki zai dinga tafiya a raunane zuciya عشرين يا sarki su za ga mutum yana tafiya خير القلب إلى الله والدار الآخرة أو تؤوقه نندي نفرق ذكر ثمود تضعف طيرا لوننا تفيا معنا لوننا الديني لوننا كذا نبيو وتعوقه na tannake tafiyan gaba da au tuqifuhu ko ma tafiyar da zuciyar ruwa ga Allah tuqifuhu an tsayi wannan tuqifuhu tuqifuhu da tsayi fala tada'uhu wa ko dan ila aikata abu uku kenan fala ta da tada'uhu yakhtu ila Allah khatawa ba ta barinsa ya dinga tafiya zuwa ga Allah tafiya haza kenan illam ta illam taruddahu in ma ba ta dawo da shi ba an wuce hatihi ila wara'ihi wato in ma wannan sabon bai juyo da shi da inda zai je mai dawo ya kaga me ya tafiya yana neman aljanna ya wai gari ya daina ma neman aljanna ya kuma neman duniya kaga ta canza maka manufansa daga zuwa aljanna ya dawo neman duniya kai ko ka kira su daidai da daidai daga zuwa lahira neman lahira ya dawo kawai na neman duniya a juyo da shi ne gaba da kenan ne da wannan aikin haza ilam taruddahu an wujhatihi da wara fa dhanbu haɗo yahjibul wasila na tare mai tafiya wanda ya je ma ya kai ga Allah abu na tare shi daga ganin Allah wa yuqatti'u ta'ila na yanke ba tafi wa yunakkisul taliba na son ko yadda juyar da ne nema na kasu gaba da baya ko sama ta dawo kasa wal qalbu zuciya innama yasiru ila Allah ina iya tafiya zuwa ga Allah duk wata fa idza marida in yi ji ciwo da zunubi zunubi shine ciwon fa idan yake ce wato da zunubai ba ofat tilkal quwwa wannan ƙarfin kan yi rauni Allah ke fa in zalat bil kulliyah in ko ya gushe ma gaba da yin qata'anillah gaba ɗaya ƙarfin in ya ƙare zunubi har ya kashe wannan ƙarfin ɗin to in ka ta an lahi in ka ta yi ba adu ta darukuhu ina da wuya ikin masa wallahu in ma zunubi mai yumitul ba ko da ya kashe zuciyar kwatan eh mamma abin ko da an haru duma ba shi zuwa gobe kuma masana ya dan gurzu da dama fadzambu imma yumit alqalb aw yumrida maratan makhufan shi da zai kai mutum gargaran mutuwa aw yudhifu quwwatahu ko ya na karfin zuciyar nan فلا بد حتى ينتهي ضعفه هاروني زي إلى الأشياء الثمانية أبو وتقص التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي وانا دعاء لي منشاتي ومحدث الشيء لدي شيء دي أنا ما نحدثه idan mutum ya tsaya za ka haddace yanzu amma wurin yi kamar ta kare daga na haka kuma babu tun da kana zuwa za ka ga tsohuwar hannun ka za ta ko'ina to amma sai ka ga mutum bai tsaya ya yi shi ba sai ran da ya faɗa wata matsala sai ran da wata munasaba ta karatu ta taso sai da ke kali haka nan da ne a ciki وهي الهم wala والعجز والكسل abubuwa ne sanannu bakin cikin abin da ya gabata ajar ga abu kana yi so kai kaka ba kan salo lalace yana ma. wannan abubuwa sun mana katutu a hausa sun mana katutu tun da karatun nan mu muna wa kanmu ne kuma mun yi katu ba wasu mutuwa ba ya isa za ka je karatun kaman da wani ake mu kawai abinda muke hari a karatun mu ya jara mu nan shi ne karatu mu. ba muna wa duniya karatu ne ba ko kuma ku dinga karatu suna da littafin suna karanta kuma da muke karanta amma mu meye alaka mu da wannan karatu don haka babu shakka in ana karatu za ka ji ai wannan karatun da mu ake kai ni ne ma da ni ake yadda kake jin karatun nan in kana neman gaskiya ne haka mai yin karatu ke ji kuka ne baya yi kuma ba da ka lura da ka je na teku tun da kakan je wani lokaci ya ce to ku yi haƙuri zan jefe ku ina jifan ku da zunubin da nake saboda in ce muku na yi kaza na yi kaza abun na min nauyi in ce mun yi kaza na kafa kaza na kafa kaza kila abun ya zama ce kuna kallon mun kafa kaza ka kuma ka ɗauka da kai ake a kai min adalci ba العجر كوكو هل نهر قال النووي العجر هو عدم القدرة على الخير ليش rashin samun iko a kan alheri mutum mai ɗayan rai ta mu kushe ka aji a da wani ina yadda mu yi ɗaya ki tafi da ajaru yanzu ka koma kana ka wuni ka kwana kana tunanin ajaru da ka ya ishe mu haka sun da dai karatu ne ba haddan ba ko duk mu haddace amma muhammadun bai haddace ba zai koma a yau zai iya haddace ba to me yake da adaru huwa adamul qudrati Allah kai misalin a ce baka ga aikin alheri ana yi amma kai baka yi ba me za a ce masa kuma kana da lokaci kana da damin yi ka tsaya kana kallon abin nan ka gaba a yi da kai ba a fara aikin alheri a anguwanku har a kare sai ba ka da komai ka da kai aiki shi haza ajin haka yi. ba a ce in za ka aiki ka koyi ba ai ma wannan ka ɗauko kanka ka ɗauko dalaba ga mu huwa adamul kudurati alal khairi nan me yake mata samu fulsoku ko tunda zai ka son abin da ka dauke shi بأنت مثال كان الروح كان تحدث إذن سوء إدريس كتابيك فاطة جنحة وصا ما معنى العجب فقلت ما شاء الله عدم القدرة على الخير لما تعلم أبو الأغيش حفظته ما شاء الله وكيل هو ترك ما يجب على فعله والتصريف به نني كما تفا فرصة قوقمه shi ma na mai magana mai zaman kansa na wani tarihin ne an ce ajazu shi ne barin abun da ya waje ba buka ya aikata shi kai wannan ya ji kama yanzu a ɗakinka ba zan sha gidanka ba ko kana da gida rikicin karatun ɗakinka akwai abubuwan da ya waje ba ka yi su a ɗaki ga sunan barkatai ta kafa yin shi aka ce masa mai ajazu ina na ya hukutuwa wannan abun fa ka ɗauka ka ba wa ne misali ana iya samun wata daga cikin mata sai ta turo ɗanta ko mijinta ga wannan wa ne go shi kenan sai ka karɓi ka faɗin nan ka je ka je kwanan ta yi shekara baka mayar ba mai wannan hajjari shekara sai ka dinga daga wanda sun duk da kace musu waina ko kace musu ne ike da sunan da abin da kace ya kamata ka fada musu da kwanan su amma kwanan nan nan za ka shi hajjari hajjari to wannan a ɗaki wannan an faɗo shi ne kwanan yanzu da za ka duba a ɗakin ka ga ayyuka kila ga wannan abu za ka ɗauke shi bawa ne ko ga wannan takardun wannan takardu ne a mai in Allah da birni zan samu fayil in zuba ba ce in rubuta in kai su a mulkiya in ba ka a ba sai takardun na su shekara a nan wurin sai an tashi ne ma su da kira ai ko ko ina na sa su ne ai ko ko ina na sa su ne har kamanta inda ka ce sa su ka ga nan na ga ku ciwo na sai san ta kai maka wannan ka ciwo hmm? takaddun na yanzu da sai ka rasa inda ka zuba su mara warka na ka ciwo a kai ba a zo kasar ba kai kuma za ta fita ba ajazu ne kawai ake ma a kan ta'arifi nan da kuwa ta ajazu ya ji ma fi fi'iluhu shi da iya nan za ka tsaya kawai don <laughs> da kai da kai yaje da abun da i waje maka yi shi a ɗakin ka yi sana tsoke abun ko kana da gida ga rabu da farfasa gidan duk rikicin kana a ɗakin nan za ka ɗauko wannan kai kila wannan ya shafi su kaza wannan yana da alaƙa da wuri kaza wannan ina da duka wani abubuwan da yi tsarfin ta sai ka zauna kana kaza sa kawai shi na tashi insha Allah zan yi wani abubuwa insha Allah zan yi wani abubuwa har ta ke fita ɗakin ya zo maka har a haka sai ka kwana kaza baka yi su ba hada ajar to ana iya fita daga ɗaki kowa da mata fa akwai ajarinsu mata akwai ajarinsu su wane akwai ajarinsu me mulki akwai ajarinsu me mulki zai zama a yanzu zai iya zartar da kaza ga yadda zai iya taimakawa addini ga yadda zai aikata kaza ina nan bai aikata ba ajarin sha Allah dai da nisan fili da za a yi da in yi kaza har sai lokaci ya an ce zo ka fita daga gidan nan ko ajazin mai mulki ya saba da ajazin malami ajazin attajiri ya saba daga ajazin kaza ajazin mace ya zai ya saba daga ajazin namiji ajazin yara zai saba daga ajazin kaza wannan abu za ka iya yin sa gashi wajibin ka ne dole ka amma sai ka zauna ba ka yi shi ba. Rijin haƙuran fitar da ajazin nan haka. Ba ta sauye eh? da shi ne duk ɗaya ne da ajiye ka sauya duk kana saufa a falo kasa in sha Allah zan yi yayi Allah da zan yin ganshi ya eh, bari mutu tukuna yawwa uwa kusan tana ne mata abu na shi ne matsalan mu a rayuwa shi ne matsalan har tun abu guda ɗaya zama ashirin ko zama ɗari in ba ka ba sarki ya ma gara gaba da kuma tun wannan abu za ka iya sa take ka yi shi take ka yi shi sai ya kai wani lokaci a jazo eh yana daga cikin zunubi ne ke sa mutum ya yi shiga cikin ajaru kai kuma ka je ka tono wani waje to ake kenan duk wasu zunubi ne a nan eh wula ka ne zunubi ne kafa ga abin da iya jaba a gare kamce bai kakai kadai ka kasa yi amma duk muna ciki zunubi ne kafa ga abin da ya kamata kai dan karami ne ka ɗauki fa wannan kawai ka kai shi can za a iya kawo min rishito ne lokaci maimakon in ɗauke shi in kai shi cikin fayil ɗin sa can sai ajiye shi a littafi in wajiri in neme shi a fayil ɗin babu kai ba ka samu haka hmm, an ba ka bindi duk da ka gaba ka ka ajiye ta wani da yake kuɗi ne ba ka manta ba. a rasa inda agreement ɗin yake Ka nema ke na mu ke daga manyan agreement da ke dubu ɗari da hamsin ne ka ce a dubu ɗari biyu da hamsin da ke bai na agreement ne ke ni dai Allah ya fani dubu ɗari biyu da hamsin shi ce a magana Allah ba ni dai dubu ɗari dubu kai daga yau ƙarshen ta ku dinga wallahi to ƙarshen ta ba ka ba daga Allah ya ko kuma ku ta tsaya tsakanin haka mai jama'a a jasu amma da aka kana zuwa to shi kenan wannan ake ne ka same shi nan da ake ka ɗauko ba nan ake sai da shi ka ka ka ka aikin kaza aikin alaji wani ka kaza duk wanda da suka dauko shi kafa a ciki duk wani takarda kafa a ciki duk wanda ne da kafa a ciki in an yi aiki an gama an gawa da ka ga hakora kila man ka gana maka wasu tarihi da rushe sai gaba ɗaki to abin ba za mu iya ba takardun ka kana iya rasa inda suke alhaji bature da ne a bayan zaka eh Allah yi ko karke in yi aka ba shi wani floating fatila a riga sun da aka ba sai ya rena takardar ke wani sun ne so ka shi nan a je shi nan don ɗauke shi nan ke shi cikin takardu karshen ta baka buɗe masa fayil ba ka tara su a fayil guda ɗaya ka nemi da ɗin na sama da ƙasar ke ina ka aje shi mai jama'a jazu inda ka buɗe fayil ka rubuta floti na na rigafa a ya kwalo-kwalo an ka saka ya shigo hana rana kama ga wata kaza kana duba fa'idodai kana zuwa kwalo-kwalo za ka shi duk da idan mutum ya rikice shi ma ina iya kasa da ni ka ce mai ka fa'id guda daya ajabi ne kamanya sai shekara ta ko ne za ta amma da kuma ta kuma kuma mantuwa eh, har yaran mu suna da ajaru yana nan kai dai kan kafin aikin ya fi ya yawa kuma na shafi kuma duk in je an ga ba a tambayin yaro kai za a tambaya shi din da kake tun ya je ya tafi cewa bai na ka je ba kai ka ce ba haka ba kana masa faɗa ka isa ka ci ita yi fakacin ya faɗe ka yanta an ka gama masa faɗa ka je ka ɗauko shi da zai zo mai masa faɗan ka je ka ɗauko ma ba ban shi ba shi kai inna kullu biya eh, zai zama shekaru amma da ajazo da ajazo wannan yana haɗa sai dai na tsoho ya fi yawa na tsoho ya fi yawa gubar ajiyar na yi wuce haka mu kyale shi haka mu je ammal kasalu ga kasalu nan a gane bambancin ajiyar da kasalu daga ne? daga tarihin in ma ka ce adamul kudrati alal khairi wa in ma tarku ma yajibu fi'luhu wa tasrifu bihi idan hada al kasalu fa huwa adamu imsakin nafsi rashin yunkurin ran للخير وقلة الرغبة da كتين أبو ما إمكانه وانا تعريف سبيني كفر كيران zai bambanta amma ka je ka rubuta su a takarda ka bambance su rashin yunkurin rai da abun kana kallon shi za ka iya yin sa ka tashi ka yi shi ka kafa lil khairi ga abun da ke alheri karshen ka ɗan ɗan zaka ka zaɓi ka je ka dawo ga mutum ba sai je wurin hira in kasa zuwa makaranta ko yana ya ta littattafan ya zauna wurin hira ce kai ya zama da wallahi abin ban haushi karantun nan na fi son in je tun tafsiri ka gane ta rana ta yi in ma na shiga ciki aiki kallo na ce ya aka yi wa ni ka makara sai kai ta zama karshen ka kuma ba za ka je kunyar zama ka yi zama amma kana jin kunyan shigowa makaranta ko masallaci haza ka wa illatin ragabati da karancin sha'awan abu ma ni intaha to intaha na bincika ishi